واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وإياكم من 'yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marici na jimu'a talatin ko kuma ɗai in talatin ne yau talatin ga watan rabiul awwal watan wata na uku kenan in kuma ɗai ne yau ɗai ga watan rabiul sani shekarar musulunci Ah, na ga wasu suna sa ɗai amma mu dai kalanda ta masallaci kamar talatin ya nuna ko to yau dai hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ah, hudu ga watan goma miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka na al'ahkamu sultaniya wal wilayatid littafi mai magana game da tsare-tsaren mulki a musulunci wanda muka ga shi wannan malamin abil hassan habib bini a almawardi wanda ya tsara shi har kusan babi ashirin muna babi na goma sha takwas muna fasali ko za mu tashi wa fasali wanda ke magana game da ba da albashi ga ma'aikata musamman ma'aikata na soji dakaru waɗanda suke tsare hukuma waɗanda suke tsare al'umma su ba su security to me musulunci ya tanada game da albashinsu dakaru na musulunci sojoji na musulunci mai musulunci ya tanada wannan kuwa shafi na 262 shafi na 262 mala ce faslun a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim mala yace wa amma taqdirul ata'i fa mu'tabarun bil kifayah حتى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه أحدها عدد من يؤول من يؤوله من الذراري والمماليك والثاني عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص fayuqaddaru kifayat kifayatahu fi nafaqatihi wa kiswatihi li'ami li'amihi kulli fayakunu hadha al-miqdaru fi ata'ihi summa tu'arradu haluhu fi kulli amin fa in zadat rawatibuhu almasa zida wa in naqasat nuqis malaki magana nan akan albashi janarali da kuma albashin sojoji in particular yace nan wannan fasali yana magana game da yadda za a kasa yadda za a yin kiyasi na albashi shine abin farko da za a fara dubawa shine a abin da zai ishi mutum abin da zai ishi mutum wanda zai hana shi daga abin da zai ɗoke hankalin shi domin ya tafi neman wani ƙari ashe idan za a yi albashi ya kamata a duba abin da zai ishe ka saboda ana son idan aka baka aiki abin nan da zai ishe ka ya zama ya hana ka tafiya ka yi wani aiki daban saboda kamar da komu ana yanzu ana cewa ana samun abin nan dole wani ya samu ya safarin ko dai aiki firamare a assignment ɗinka ko kuma wanda ka tafi domin ka ƙara akan abin da bai ishe ka ba ya yi safarin kun gani to ala ayyati halin ana son su masu ba da albashi salary and wages ne ake ce musu ko duk sunan da aka yi musu abin farko da za a duba idan za a saka albashi me zai isa idan aka sa albashi bai isa ba an yi kamar ba ba kuma anan ya ce ana duba three considerations abubuwa guda uku ma'aunayye guda uku ake dubawa wajen yanka albashi na ɗaya abin da zai ɗauki nauyinka na family ɗinka zarari shine eh, abin nan ka. in kana da ma bayi kai kan abin wanda kake ɗaukan nauyinsu za a duba in ɗa uku kake da shi in ɗa biyu yanzu wanda yake ya shekara goma yana aiki ya kamata a ce ƙila aƙalla ba a kasar ba yana da ɗa biyu zuwa uku in abuja ne ƙila yana nan da matar shi ɗaya bai ƙara ba in a state ne ƙila ya ƙara mata ta biyu bayan shekara goma to duka ya kamata a kula da wannan na biyu ne abin da yake da alaƙa da mutum na abin hawan shi nan a wancan lokaci babu mota sai ya kawo dawaki da abin hawa kaga bayan nauyin gidanka what is next sai abin da ya shafi abin hawanka ah, don shi ne abin hawa Ah, yana cikin abubuwan da ake considering kuma yana cikin abubuwan abin nan arzikin duniya ka samu kana da gida lagwantacce kana da abin hawa mai lafiya malam shafi na 262 mai lafiya 262 kun gane ko jama'a ko to na uku kuma abin da za a kula a ina ne mutum yake aikin nan in ya zama wurin da yake da tsada ne kamar da damala ya ce ya hilluhu fil gala'i wa ruhas irin wurin da mutum yake wuri ne wanda yake da tsada to albashin da za a bashi ya zama yana da tsada yana da yawa in da sauƙin rayuwa sai a duba a saisaita kun ga cikin abubuwan da a nan najeriya ba a kula da su yanzu da wanda yake aiki a nan misali barin buga da abin da na sani buga misali abin da sani university abin da wanda yake university of abuja yake anin da wanda yake university abu zaria duka abu ɗaya za a ba su amma ba kasuwa ɗaya suke tafiya ba ba nisan inda suke tafiya ba ɗaya ba kila wanda yake a University of Abuja ka kai wajen aikin shi kila in dai zai je wajen aiki akalla sai ya yi tafiya kilomita 60 zuwa 100 kuma irin mu da sai mun zuwa da dawa sai mun yi tafiya kilomita 100 hamsin zuwa hamsin dawa wanda yake zagaye shi kuma wani ma cikin cikin cikin nan abin nan gidan shi yake to ashe in za a albashi ya kamata a duba tsadar wuri mala yace kun gane ko jama'a ko a duba tsada wajen kulawa da albashin da za a ba don haka bayan an yi wannan sai a dawo kuma a duba abubuwan da suke faruwa na nauye-nauyen mutum eh, kana karuwa kun ga ƙari kenan increment da ake yi na albashi na salary duk ya karu duk shekara a duba yi maka increment jama'a ku duba wannan tsarin don haka ba wai mu tsari na musulunci ko da turawa suka zo suka sami waɗanda suke da addinin musulunci sun same mu da tsarin mu full administration ba mu buƙatar komi ga turawa bal ma zuwan turawa baya ya ja mu nesa ba kusa ba ci gaba ba na turawa ba ne ci gaba da bature da wanda ba bature ba in ci gaba ya zo dole wannan Allah ne kawo shi yanzu kun ga wannan waya hansar da muke gani wallahi da tura sun kawo ta da ba su kawo ta ba lokacin ta ne Allah ya kawo dole sai ta zo saboda rayuwar ta zo a daidai wannan lokacin da baiwa in babu waya waɗanda za su zo in duniya ba ta tashi ba wani ci gaba da technology da zai zo za a zo har kila waɗanda suke yan wannan lokaci suna mamakin ya waɗanda suke wancan lokaci suke rayuwa ba without wannan technology haka rayuwa Allah ya tsara ta wannan shine ɗabi'a da nature ta rayuwa don haka mu zuwan turawa bayan mai da mu da yanzu nan duk abubuwan da ake rubutawa da larabci ake rubuta su language na addinin mu mu duba ko a nan baya baya kwanan da nake karanta wata takarda da wani sarki a Bauchi da turawa suka aiko mai takarda ya ce suna bukata abin nan nashi in yana bukata taimako ya ce musu bai bukata taimakon komai gare su nan Bauchi cikin jikokin abin nan abin nan mataimaka shehu cikin jikokin Yakubu wanda shehu ya batuta to don haka kun ga wannan tsari ne na albashi wannan littafi da muke magana fa yau fiye da shekara dubu ake wannan magana fa Ya ce ga consideration da ake duba in za a ba da albashi sannan kuma a kula duk shekara da nauyin da ke hawan mutum ana tsammanin duk shekara wani nauyi na karuwa in yaran kai da suna ƙanana yanzu sun fara girma in mudu ɗaya na isa ku a gida yanzu mudu ɗaya bai isa ku a yini saboda yare sun karu kila ƙara aure gashi nan wannan kenan to mun ji wannan sai mu je gaba mala yace wa ikhtalafa al fuqaha'u idza tuqaddara idza taqaddara rizquhu bil kifaya hal yajuzu an yuzada alaiha famana ash-shafi'i min ziyadatihi ala kifayatihi wa in ittasa al لأن أموال لأن أموال المال لا تودع إلا في حقوق اللازمة وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذ اتسع المال لها ويكون وقت العطاء معلوما بتوقعه الجيش عند الاستحقاق وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جئل العطاء في رأس كل سنة وإن كانت تستوفى في وقتين جئل العطاء في كل سنة مرتين wa in kanat tustawfa fi kulli shahrin ju'ila al-ata'u fi ra'si kulli shahrin li yakuna al-malu masrufan ilaihim inda husulihi mala yace to anan malamai na fuqaha idan aka ce fuqaha a a karkashin fiqihu islamic jurisprudence ana nufin waɗannan mazhabobin nan guda hudu mazhab Abu Hanifa mazhaban Malikiya mazhaban Shafi'iyya mazhaban Hanabila ya ce to nan sun yi saɓani a kan shin idan albashin da za a ba mutum ya fi ƙarfin buƙatar shi za a ƙara mashi ko ba za a ƙara mashi ba tunda mun faɗi ma'auni na farko abin da za a duba waɗanda za su saka albashi shine albashin da zai ishe ka ya zai ishe ka ga ma'aunayen da za a duba to yanzu daula tana da kuɗi ƙasa tana da kuɗi fala-fala shin ya halatta a ƙara a ba mutum albashi fiye da buƙatar shi ƙila abin da ke isakka ba tare da abin nan talauci ba da wahala ƙila dubu ɗari biyar a wata to ya halatta a ƙara ma wasu dubu ɗari biyu dubu ɗari bakwai to nan mala ya ce a nan imamu shafi ya tafi akan cewa ba za a yi ba saboda dukiya ta gwamnati ce ta al'umma ce ita kuma ana ba da dukiya daidai sese sese ba tare da almubazzaranci ba ba tare da kwabro ba kuma idan aka ba da dukiya ta yi yawa ga jama'a tsada za ta ƙaru wanda bai da wannan dukiyar ya zama rayuwa ta yi mashi wahala kun ji philosophy na imamu shafi'i yayin da imamu abu hanifa ya tafi akan cewa babu komi a ƙara ma mutum fiye da buƙatar shi dubu ɗari biyar na isar ka ga wata a riƙa baka dubu ɗari bakwai in dai as far as gwamnati tana da wannan dukiya don shi ne muka ga lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bayan khalifofi bayan an ci gari dukiya daula ta musulunci ta samu arziki irin yadda mutane suka wadata suka samu arziki har wani daga cikin sahabbai ce shi fa yana jin tsoro kai ya zama abin nan nasu ne Allah ya koro musu tunna a nan duniya yace fa lokacin farko fa wannan musulunci an wahala fa mu duba abin da ya faru da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana da shi da Abubakar da Sayyidina Umar suka fito yunwa ta fitar da su saboda tsananin talaucin da ake ciki in ba mu manta ba sai ta tuna Aisha radiyallahu anha ta ce akwai lokacin da za a yi wata ba a aza tukunya akan wuta ba a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka tambayi sai dace na Aisha to akan me kuke rayuwa ta ce akan dabino da ruwa amma a ƙarshe an samu arziki to don haka shi Abu Hanifa yana gani idan ƙasa tana cikin talauci a wa mutane a rage ma mutane amma idan an ka samu arziki kuma ya kamata a buɗa ma mutane arziki su shaidi wannan arziki wanda kuma shine a tunanina shine ne abinda wanda fi zama daidai bai yiwa wanda lokacin da aka wahala kun wahala sannan lokacin da arziki ya zo a matse ku mun gane to yace to idan aka yi wannan kuma sai a duba duk wanda za a ba albashi a don mashi da lokacin da ake samun eh, albashin shi in a duk shekara ne za a hada a baka shi ɗinka in a shekara sau biyu ne kila wata shida shida in kuma duk wata ne kai dai ka sani domin ya zama a kowane lokaci za ka yi tsara al'amarin dukiyarka based on lokacin da albashi zai zo maka don haka kada a ce a'a <coughs> za a baka albashi amma dai a lokacin dai da aka samu za a baka a'a ko mai aikin gidanka kasa abin nan ka hada mai a lokaci kaza za ka bashi kuɗi kaza don based on wannan zai san zai budgeting ɗin abubuwan shi in wani alkawali ma ne zai ce a bari sai karshen wata in kun ga shi ne ce in shekara shekara za a yi in kuma wata shida shida in wata wata kai ko da sati sati ɗaya ne kai ko da kullun za a yi wanda wages ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ba utul ajira ajrahu qabla an yajuffa araqahu ku ba mai aiki kuɗin shi tun gumin shi bai bushe ba shine wanda ake biya kullun kenan to mun ji wannan to in kowa ya san lokacin shi mala yace nan فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر وإذا تأخر عنهم الأطاع عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان له المطالبة به كالديون المستحقة وإن أعوض بيت المال لأوارد أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لهم مطالبة ولي الأمر به kama laysa li sahibi ad mutalabatu man asara man asara bi dayni yace to nan idan wata yayi ko lokacin da aka saka gwamnati babu kuɗin sai a faɗa mutane idan aka samu jinkiri wata ya ƙare babu albashi to waɗannan da ake biya suna da dama nasu nemi hakkinsu na cewa wata ya ƙare ba ba su ba ko wata shida ya ƙare ba ba su ba in ya kasance dalilin da ya sa ba a ba su ba ƙasa ce ba ta da kuɗi ta talauce to nan kan sai su yi haƙuri amma ba yafe ma daula za su yi ba zai zama bashi akan daula idan an samu kuɗi za a biya su za a yi musu arrest kuma ba za su nemi shugaba na cewa suna bin shi bashi ba amma in shugaba ne akan raɗin kan shi ya ƙi ba su albashi kuma ba ƙasace ba ta da kuɗi ba kawai don ƙeta ne to kan suna da dama su yi mutalaba da abin da suke bi duwa fa mun gane kai kan komi akan doka akan tsari kun gani in babu sai su yi haƙuri in an samu sai a yi musu ares ya zama bashi amma in talauci ne ake ciki kamar da ka san wanda in kana bin mutum bashi baya da bai da kuɗin biya babu yadda za ka yi sai dai ka yi haƙuri har Allah shi sauƙaƙe mashi bayan da zuwa sauratun fa nazaratun ila maisara haka Allah ya ce sai a jira mashi a jira shi har Allah ya sauƙaƙe mashi Allahu akbar وإذا أراد arada الأمر amr إسقاط بعد الجيش لسبب أوجبه أو لأذر اقتداه جازا وإن كان لغير سبب لم يجوز لأنهم جيش المسلمين في الذب عنه to yanzu idan shugaba ya soya rage sojoji ko ma'aikata mai shari'a ce generally idan saboda wani dalili ne a can da ana yaƙi yanzu isnomu ba a buƙatar sojoji miliyan uku ga daula kuma sun zama wayannan sojojin sun zama nauyi liability akan gwamnati babu buƙatar wayannan ma'aikata mala ya ce ya halatta ga shugaba ya rage ma'aikata amma idan babu wani uzuri saboda kawai keta ko yana son ya rage ya duba cikin sojoji yan wani bangare sun fi yawa kawai don shi abin da sai ya zubar da su wannan bai halatta ba don haka ana iya kai karar shi ana iya abin nan a yi challenging din shi akan wannan al'amari amma in ga dalili haƙiƙani na rage ma'aikata ya halatta a rage ma'aikata kun gani to in zada ba'dul jaishi ikhraja nafsihi wa idza arada ba'dul jaishi ikhraja nafsihi min ad-diwan jaa ma istighna'i anhu wa lam yakhruj ma'alhajati ilayhi illa an yakuna ma'azuran wa idha jurida aljayshu liqitalin famtana'u wa hum akifa man harabahum saqatat arzaquhum wa in da'ufu da'ufu anhum lam tasqut wa idha nafaqat dabbatu ahadihim fi harbin uwida anha wa in nafaqat fi ghayri harbin lam yu'awwat wa idha stuhlika silahuhu fiha uwida anhu in lam yakun yadkhulu fi fi taqdiri ata'ihi wa lam yu'awwad in dakhala fihi mala yace har yanzu hukunce hukunce na game da ma'aikata generally da sojoji particularly shine idan wani daga cikin ma'aikata soja ne ko sauran ma'aikata ya ga cewa kai ba ni buƙatar aikin gwamnati ba ni buƙatar kuɗi zan yi fi sabilillahi ya halatta a musulunci to ba haka kawai za a yadda mushi ba za a duba a gan lalle a matsayin shi na soja ko ma'aikaci yana da dukiyar da ya wadatu da karɓar albashi in haka ne sai a waka amai a ce to an yadda in kuma kawai ƙarfin hali ne yace fi sabilillahi zai yi amma ga iyalinsu ai kun ga ba hakkin shi kawai yake akan shi ba iyalin kama suna da haƙƙi a kai kai in baka so ba su so abin nan suna so kun gane ko jama'a ko dan shi ne ga daula ta musulunci ga tsari na musulunci ko dukiyarka ba a son ka kwashe ta gaba ɗai ka ce ka bada fi sabilillahi sa'ad ibn abi waqas lokacin da annabi ya ziyarce shi a makka ya rashin lafiya mai tsanani yayi zaton zai mutu Ya ce ya rasulullah ka san ya guda ce kawai nake da ita kuma ga dukiya ina da ita ya rasulullah ina son dukiyar nan tau gaba ɗaya in kwashe ta in bada fi sabilillahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ya sa'ad ka bat magadanka masu kuɗi ya ya fi da ka bar su talakawa suna tara ma mutane hannu suna cewa su taimaka musu kuma baka sani ba yana yiwa wannan ba mutuwa bace za ka rayuwa mai tsawo har Allah ya sa musulunci ya amfana da kai wasu su cutu da kai kuma abin da ya faru kenan annabi ya bashi profesi Sa'ad ibn Abi Waqqas bai mutu cikin wannan rashin lafiya ba ya rayu rayuwa mai tsawon gaske har shi ma da shi an kai buɗin birane da yawa Tudan shi ne kai in baka son dukiya to ka fi ma 'ya'yanka hakkinsu suna da hakki a kanka lallai almalu wal banuna zinatul hayatid duniya musiba ce kuma kada su hana ka kai aiki na alkhairi na wakafi da me da sauransu alhamdulillah jiya jiya ne kaddamar da takarda a malaysia wani eh, conference akan wakafi in ka gane yadda mutane aka yi nisa gefen wakafi munan najeriya sai dai theory wallahi sai dai theory wasu tambayoyi da aka yi min online ne da yake ban samu biza ban samu tafiya ba wasu tambayoyi da aka yi min akan wakafi gaba ɗaya sun yi nisa sun yi muna nisa baka ma fahimta su dan an wuce mu iyaka dai ka raba nan ka raba nan da sunan ka ba da ansa ya kamata culture ta hubusi da wakafi mu maida ta mu ko da muka tashi mun samu akwai wakafi da yawa yanzu idan ka je kasashen larabawa waƙafi gashi nan mutane suka ce nan zamzam ɗinan da kuke gani da darut tauhid da sauran manyan-manyan gine-gine da suke zagaye da ka'aba duk waƙafi ne to ya kamata lalle ka fitar da waƙafi amma kada ka kwashe dukiyarka gaba ɗai ka sa ta waƙafi baka bar ma 'ya'yanka komi ba ai suna da hakki amma dan shi ne musulunci in ma kai wasiya ba ma waƙafi kai wasiya kace bayan ka mutu dukiyarka gaba ɗaya a kwashe ta ko a ɗauki miliyan ɗari ko da kan mutu abinda ka bari abinda miliyan ɗari to sai dai a ɗauki wani obaciri saura a bar magada to almuhim dai jama'a a wannan abinda wannan hukunce-hukunce suke gaya mana cewa idan mutum ya zo ya ce bai son albashi za a duba in yana da kuɗi ya ce bai son albashi za a yadda mashi yanzu kun ga kamar irin 'yan majalisa na ƙasa da suka ce sun ɗebe rabin albashin su a ba a ba mutanen maiduguri ne eh ya yi saboda suna albashi ɗaya ne su ba su ma damu da albashin su ba ina tuna wani ma'aikacin gwamnati an yi kusan shekara goma ya ce min gaskiya ga wancan lokaci ya ce min shekara takwas shi bai taɓa albashi shi ba iyaka dai in yana tsaya shi gani alat ya shigo shi kenan dan bai buƙatar shi kun gani kuma bai kai lokacin ma bai kai darakta <coughs> to almuhim to in kuma bai da yana da bukata ba za a yadda ba lalle sai ya karbi albashin nan to nan har wa yau idan aka tsaye da sojoji aka ce su yi aiki yau suka ƙi zuwa jihadi suka ki zuwa yaƙi za a duba yaƙin da aka kai su shin a ah, suicide ne aka kai su su yi ko kuma suna iya yakan mutanen ma'ana suicide a kai su ba a ba su makamai ba a kai su ga mutane sun fi su yawa kai ka irin waɗannan abubuwa idan suka ƙi zuwa still sun ci albashin su za a ba su albashi amma haka ɗai suna da capacity wanda za su iya yaƙa waɗanda aka iza su su yaƙa suka ce ba su zuwa to ba albashin su ya faɗi yanzu kamar irin sojojinmu wa'anda in ya tabbata gaskiya ne da ake kai su daji lokacin boko haram abubuwan da ake ba su AK47 ga su 'yan eh, ta'addar sun ma fi su makamai suna da damar su ki zuwa kuma albashin su as far as Islam is concerned ya halatta su ci wannan albashi saboda iza su da an kai suicide ne aka iza su mun gani ko irin abin da ke faruwa yanzu 'yan ta'addar nan su turji akai yan kwarorin sojoji su je su laƙume su kaga soja ya rugo da gudu ya shirya kayan shi ya zama zindir saboda sun biyo su rugu suna neman soja su kashe to as far as islam is concerned yan sojoji suka ce ba za su je ba saboda suicide ne kashe su za a yi saboda ba a ba su kayan aiki ba suna da dama amma in ya zama sun fi karfin wa'ancan kuma ko kuma ana cin nasara ko kuma akwai compatibility na karfi tsakanin su idan suka ki zuwa to nan kam tashin farko ba su da albashi kun gane ko tashin farko ba su da albashi kuma cikin masu na wannan na zamani suka ce wai wannan shi ya kawo no work no pay duk da cewa mu malaman jami'a ba mu yadda da no work no pay ba kun gane ku bai muna daɗi ah, lalle ni gaskiya ina against yajin aiki amma dai ba zai tambaya a senior colleagues iyayenmu ga sunan farfesoshi ni in ko da yaushe ina tambaya wai ni ko da ni tashi tun ban je jami'a ba ina ina ganin da an tashi a yajin aiki har yanzu malaman bu samu wata hanya wadda za a abin nan a musguna ma gwamnati zan cewa ko tilasta gwamnati wadda ba aiki ba prof <laughs> akwai wata hanya wadda za a tilasta ma gwamnati ba sai an yajin aikin ma saboda yajin aikin eh, kamar kwalliya bata cika ni this my day tunanin da nake to almuhim inda za a apply din no work no pay shine lokacin da akwai a laifin ma'aikata ne amma in ya zama lefin gwamnati ne da ta tura ku wannan baya halatta a yi no work no pay don haka as far as islam is concerned ga aiki na gwamnati yanzu da ake malaman jami'a ko wasu ke zuwa abin nan yajin aiki za a duba laifin waye in lalle laifin gwamnati ne sun ci albashinsu a halas malas don kusa suna suna tambaya wai shin albashin nan da malaman jami'a suke ci ya halatta ko bai halatta ba to ga ma'auni shine in laifin su ne suka ci albashi bai halatta ba amma in laifin gwamnati ne to ko shekara nawa aka yi suna nan matsayin su na ma'aikata kuma za a biya su kuma idan suka ci albashin nan ya halatta su ci albashin kun gane ko jama'a ko to ashe lokaci ya tafi okay muna ya ƙara sakaratun ko <clears throat> na okay okay daidai ko na ga ba abin da za mu ta tambar mu ƙarasa shi to wai za jogi da lisafarin wutsiya na fakatu safari da kulfi ta dukul fi takadira tsahi wa lam yuta in dakhalat fihi wai za ma ta adum aw qutila kana ma yastahiqu min tsahi mawrusan anhu ala faraid ta'ala wa dayn li warsati fi bayt al mali wa ikhtalafa al fi istibqa'i nafaqat zuriyyati fi tsahi fi diwan al jaysh ala qawlin ahaduhuma annahu qad saqatat nafaqatuhu min diwan al jaysh ala malihi al-ushr was sadaqa al-amal al-ushr was sadaqa wal qawl ath-thani zuriyatihi targiban lahu fil maqami wa ba'asan lahu ala al to nan sai hukunci na gaba idan aka aika ma'aikaci ko soja fatikula in a wata tafiya ta aiki to za a duba in albashin shi ya yi kwabarin ɗin wannan tafiyar to babu wani kuɗi da za a ƙara mashi amma in package na tafiyar shi bai cikin albashi to za a duba abin da zai kashe a cikin tafiyar shi a bashi a albashi wannan yana cikin abubuwan da nan Najeriya ina son koda yaushe mu rika applying da abubuwa namu dan shine amfanin karatu ko ba haka ba kan muna karatu kawai theoretical aspect mu dalili shine mu dabbaka shi da kasan mu gaskiya magana ta tafiye-tafiye da ma'aikata suke yi ana abusing din wannan yanzu za ka gani wani abu ya tashi ana yin shi abuja fa amma saboda a ce an tafi wata state sai a zo nan nasarawa a yi nan kefi fa kun gane kefi don a ce an fita gaba ma kefi ba nan yanyan kun gane ku ma gaba an fita dai abuja sai a rubuta kaga kuɗin da za a fitarwa gaskiya ana abusing din wannan allowances don a samu wannan abubuwan extra da mi da ake cewa ana abusing din shi ba karami ba lalle a musulunci ya halatta idan aka aika ka tafiya abin da zai tafi ka je ka dawo in ka je ka dawo babu kwabro babu talauci to anan nan abubuwan da ya kamata a duba jama'a abu biyu ne mutane suna yawan wannan tafiya shin wai idan aka baka kuɗin tafiya in ka dawo abin da rage za ka biya za ka mai da shi ko ba za ka mai da shi ba to nan za mu duba idan matsayin aka ce an fitar da kuɗi ne wannan kuɗin idan sun ishe ka idan ba su ishe ka ba kuɗin tafiya ne an ka fitar maka to idan ka dawo matsayin contract yake yadda baka neman ƙari haka ne in ka matsa kanka kai ma abin da ya saura ba za ka maida musu ba amma in a situation where by ba contract ce aka baka ba cewa an ka yi mi zai ishe ka kaza kaza ka rubuta gashi gashi to duk sauran da ya sai ka maida kun gane bambancin don haka sai mutane su duba shin da gwamnati take aika su wannan kuɗin da ake tafiye-tafiye wani irin tsari ne a kai idan kuɗin ba su isa ba wanda aka fitar za su dawo su nemi a ƙara musu sannan to idan kenan suka ragu za su maida amma idan aka fitar da kuɗi aka yi setting aside ɗin wani amount da sun ishe ku da ba su ishe ku ba ba za ku dawo ba to wannan abin da ya saura ya halatta kace kun gane maganar jama'a ko dan wannan yana cikin maganar da ake wannan bismillah na'am masha Allah aikin gwamnati kowanne eh

da kake gani na gwamnati ha da ake cewa demokradiya ba har duk wasu tsarukan nan ba musulunci bane ai shi tsari ko a gwamnatin fir'auna daidai daidai ne fa kun gane sannan duk addini gaba ɗai kowane ita Allah ya halicci rayuwar ɗan adam akan daidai shi da kan shi mi annabi ya ce al'ism ma haka fi nafsi ka ta an ittala alaihin nas don haka zaka ga tsarin daidai ne mutane ne ke lalata tsaruka mallam yana magana akan cewa ai daidai mukamin ka da daidai nauyin ka kowa ga tafiya in kai tafiya kwana nawa ne gashi gashi mutane ne kila ake ɗauka wannan magana da muka yi ta biyu zan ba abi ka'ida ba ƙari akan wannan jama'a idan mutum aka fitar da kuɗin da zayana ya je kila a can garin da zayana yana da gida ko gidan yayan shi ko gidan wani ɗan uwan shi ya sauka kun gane ga kudin abinci ya ƙi sayan abinci kila an sa a ya rika zuwa irin su nikon luxury ɗin yana cin abinci sai ya kama tafiya wani karamin restaurant yana cin abinci wannan shi ya ɗauka maka shiga abin da aka yi to duk abin da ya samu ya matsa kan shi kun gane ko ko hotel kila na dubu ɗari uku a rana yadda ya samu na dubu talatin kun gane ko to wannan ruwan shi ba abin da zai mai dawa as far as ga abin da aka fitar mishi wanda zai yi kun gane ko jama'a ko don shi ne wannan karatu ka dafa gani suna da application ga zamanin yanzu in shi ne annabi musulunci yake da yake dacewa kowane lokaci da kowane zamani sai ishu na biyu da mala ya kawo nan shi idan mutum ya mutu musamman particularly soja za a ci gaba da ɗaukar nauyin yaren shi har su kai ga wani matsayi ko ba za a ɗauka ba yace wannan akwai magana biyu ta malamai sun tafi akan cewa musamman soja wanda ya kashe rayuwar shiga ga abin nan za a bashi ci gaba da bashi albashin wasu ka ta akan cewa a'a waɗannan yaran nashi da basu taso ba za a mai da su wajen abin da shafi bai tilmali na gwamnati ba albashin shi ba na generally waɗanda ake ba waɗanda ba su da ba su da galihu shine dukiya ta zakka ta sadaka da kuma ushiri waɗanda ake badawa na zakka ta amfanin gona shine kun gane ko sai a basu to wannan ya danganta amma dai a waɗanda suka ce za a ci gaba da ba waɗanda suke da aiki na hatsari shine don a yi encouraging ɗin mutane su rika shiga aiki jama'a idan ba a baka ba a encouraging ɗinka ka rika shiga aiki wallahi jama'a kamar irin sojoji yanzu kowa sai gani ba zai shiga aiki soja ba haka ne ba a yi sati uku ba wani daga cikin ma'aikata nan ba zan faɗi ko wani aiki kai ba mun haɗu conference a nan abuja muna haɗuwa da shi suna cikin maye-mayen ina nufin mayan na shekaru muna considering su iyaka ya ce wane ya ce ya ce ina mu abin da nika yi maka wasiya tun yanzu tun kana da ƙarfi ka aji aikin nan billahi yace saboda mi yace yanzu dai kare shekara ta arba'in ina aiki arba'in ba talatin da shida ba da inda yake ana abin nan rashin lafiya ta kama ni ana buƙatar miliyan kaza duk abin da nake yi abin da aka bani dubu ɗari biyar ana buƙatar ƙila miliyan ba zan faɗi kuɗin abin nan ba ba dan ɗan uwana yana da wannan kuɗin ba sai dai in mutu to kakka yadda ka tsuha cikin wannan aikin don haka irin rayuwar da muke ciki zo encouraging duk wanda ya san irin abubuwan da suke faruwa yanzu da aka yi corona ya nuna cewa wai security da ake cewa na ma'aikatan gwamnati suna da security ba gaskiya bane ba su da wani security wala zindar suke ba wani security ƙarya ne in dai albashi kake baka da wasu abin nan to don haka mala ce ana wannan domin a yi ɗin mutane su rika shiga irin wannan ayyuka wanda mutum ke ƙara rayuwar shi a kai in ka shiga soja rayuwarka za ta ƙare sai ƙarfinka an gama caccake ƙarfinka sannan a sallame ka da duk wani aiki to nan kamata yi in ka gama kai kuma ko in ka mutu ta wannan aikin to ya zan a yi goma na arziki wa iyalinka to gobe wani zai biya kuna jin wannan ko ta ba minti biyu gama wa ikhtalafa al-fuqaha aidan fi suqudi atahi idha hadasat bihi zamana ala qawlaini ma yasqudu li annahu fi muqabalati amalin qad udim wal qawl athani annahu baqin ala al-ata'i targhiban fi tajannud wal iktizaq to har yau akwai magana biyu ta malamai yanzu ba mutuwa mutun yayi ba zamana ta same shi abinda ake ce ma zamana chronic ciwo kai ne soja an iza ka aiki wani rauni ya same ka wanda shi kenan bai sai dai mutuwa mutukan raba babu jin sauki kuma baka yi aikin nan na soja shin za a ci gaba da bashi albashi bayan an sallame shi daga abin nan ko shi kamar waccan magana suka ce a'a ra'ayi na farko shine aikin shi ya kare. dama contract ce matsayin abin nan to yanzu ba mai zaman baka kuɗi kunna baka aikin komi kuma dama wancan wancan possibility na ka samu kaddara akwai shi don haka aiki ya ƙare shi kenan na biyu kuma za a ci gaba da bashi har iyakacin rayuwar shi still dai don a yi encouraging mutane don in yanzu soja sojoji suka sani in suka shiga wannan daji suka yi faɗa da su bello turji ya kashe su ‘ya'yansu da zuri'arsu da matansu za su tagayyara su wulaƙanta babu mai da a kashe shi babu mai da amma in ka san ko ka mutu to insha Allah ‘ya'yanka ba za su wulaƙanta ba don jama'a wallahi mahi yawan mutane 'ya'yan suke tausayi ɗazu ɗazun nan yaren nan suna nan nike gaya ma wani ya tuko ni ce kai ba ni son kana gudu ɗin nan wanda yaren da kake da gani su nike jin tausayi ni ba ni ba ni ta shekara da na ƙare. ɗazu ɗazun nan nike gaya ma nike gaya mashi sadam kana na aiko ce yaren da nike tausayi To don haka duk mai aiki da wanda zai ɗauka aiki na soja ne na ɗakin ɗan sanda ne abin bayan shi yake kallo. Ya za iyalin shi za su zama bayan mutuwar shi to in ya zama ya san insha Allah dai akwai security ba za su tagayyara ba to zai iyakacin kokarin shi to wannan shine to wannan shine karshen wannan babi insha Allah idan Allah ya ja kwanan mu da iko abin nan za mu ci gaba karatu na gaba insha Allah fatar abin da muka faɗa daidai Allah ba mu shi. kuskure Allah shahi cikin zukata ya gafarta muna sai haɗuwa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah